وضوء مسلم wannan lokacin da ba a kan zina wata wuri wanda ya kasance tsarkake ne to shi an makunin arwala da honi ne shi an makunin arwala da an makunin arwala da musulmi wanda wata ne yanzu ma a kan zina ko da kuma zama ba shekara goma to an muka yi wannan wanda wata ne da ba a kan zina fa idza wajada ma a yi samu ruwa fa da ya samu da shari'a in ya samu ruwa wata shi wani turki ne wannan wani a tsaki da tsaki ولو لا يجري مع حديثنا إلا وبين الأولاد بعيدين فأسيب إذا كان هنا حديث هنا حديث أشبه أشبه من هذا الآية cewa wani bai yadda sun yi wata daya wani bai yadda ba a ajiyarci na ko tattaki da sai wata yin mutum ya sai ba ko tattaki da sai ta zama daji sai da ta hanyar da sai a kashe shi wannan abu hannu ba da ya kuma da wannan hadisi da shi isnadin da za mu da wa malum ba su shi kafin wasu sai saboda cewa wannan hadisi duk da ne in riki da ni ba duk inda an ga wannan hadisi an san shi kina rikewa ga ainihin a wannan abu ne shi kuma abu dai da ake majbulun nan kada ya ce shi a ce ke da kaga hadisi ya ce da sannan kuma ya haka ga shi an ce shi da da fulani makoci lokacin da za a yi faru an tafi a zahiri wasu suke da hadisi wanda musulmi ya rubuto kuma an san riwaya musulmi ana da wata shekara kan riwaya ta yi ana da wata shekara kan riwaya ta zan da dadi ko da abu da muka ya abin da musulmi ya rubuto cewa ya rubuto daga alƙawarka sun ga sai ya ga alzahiri musulmi kuna tare da manzon Allah ya ce ni alƙa ya ce ba mu tare da ka wannan sai da ya rage akan wuce sai da wannan sai da wannan ya shiga wannan hadisi ko da mun ɗauki wani tare da an yi gaba dukkan yin da an ɗauki hanyoyin suka nan yin da ba na akwai ba da an ɗauki daga abdullahi daga abdullahi na abadan irin wannan ana raula da wani akwai ba da an da itaje ana da wani jiki amma wannan yan bai ko kaina kuma sai da cikin na abdullahi na abadan ya ce ba da shi ne da ya ɗauka da ya. ya da wani ko? To ne wannan sai dai shi ibn hajar al asqalani yayi ko in mutum ji ba hadisin da ko da an kai cewa kai shi ne da shi na to hadisin ko ya ba shi ba ka sannan ga aya ta wanda ke suna magana akan awala idan kun yi da salati ko ta dubu dubu wa ya ku da balani wa ku dubu dubu da ku da kare ko masuwa ga wannan juma'a a mutum ne ya tsaya ta ga wannan aya ba ta ce kaje ke da kada abin da ya faru maka wannan kuma ya faru madina to kenan aya wannan ta kare wancan hadisin ko ya daga cikin nan sai ma koma ga nafi da masu saboda ni ana nasuru ana nasuru hadisi bil qur'ani ko ana nasuru hadisi bil qur'ani don haka shi wannan aya ta kare ta kare wancan hadisin haka kuma shi to haka da kuke ta saba magana a kan ainihin shi wannan hadisi baya da inganci don haka ma sai ku yake باب فرق يعني الوضوء من الجن باب فرق الوضوء من الجن نجيب مؤسسني يعني لا الوضوء من الجن ولا سوي باش حدثت عيالة والناس نفسي سوق ولا في السلام عليكم وكلمة الحسن حسن بن الجن تخمسة وأبو آلية جاء أبو آلية رفيقون وحدانا الرياضي هذا هذا أدام أدام الولاة التي saboda da shi kuma wa da ke da wuri na alwala da wala da an da bai an ga ke musamman